ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما duk wanda ya hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci don neman yardar Allah zai samu sauyi da wata ƙasar ba wadda ya bari ba a bayan ƙasar da ya hijira zuwa gare ta zai samu ɗaukaka da arziki mai yalwa duk mai hijirar da ya fita daga gidansa zuwa ga Allah da manzansa sai ya mutu kafin ya kai inda zai hijirar to ladarsa ya tabbata a wurin Allah babu abin da zai cuce shi don bai isa wurin da ya yi niyyar hijira zuwa gare shi ba Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kai ne gare su.